al'ummar najeriya ga dukkan alamu a yanzu dai sun samu tabbacin cewa tattalin arzikin kasar yana cikin mawuyacin hali kamar dai da ministar kuɗi mrs kemi adiyoshin da ministan kula da kasafin kuɗi da kuma tsare-tsaren ƙasa udoma udo udoma suka bayyana a lokuta daban-daban a majalisar ƙasa da kuma wurin waɗansu tarurruka cewar najeriya tana fuskantar babban mawuyacin hali dangane da sha'anin tattalin arziki ko da yake irin matakan da gwamnatin ke ɗauka kamar da suka ce wannan yanayin ba zai ɗore ba kuma za a shawo kan shi a cikin ɗan ƙaramin lokaci kamar da malam ahmed yusuf tsohon babban darakta a bankin unity da ke abuja yake bayyana mun a firar da na yi da shi an shiga wannan mawuyacin hali ne a najeriya ganin cewar gwamnatocin baya ba su yi tanadi ba dangane da kudaden shiga da aka samu a baya sannan kuma darajar mai a yanzu ta faɗi warwas ta yadda idan ba darajar mai ta taso ba abu ne mawuyaci a fita cikin wannan halin to na tambaye shi bisa ga fahimtar ka gwamnatin muhammadu buhari a yanzu bisa ga tsare-tsaren da take bi na farfadowa da tattalin arziki shin za a samu maslaha to ni da abu da gani cikin tsarin da aka burga aka fito da shi a bayyane na farko shine dole ne ku fara shuka abin da muke ci kayan da muke sayayya muna amfani da su kayan masarufi mu a kasar na ya kamata ya zama na dole ne ya zamana abin da muka yi muka shuka muka gina mu kanmu shi za mu ci na farko kenan ta wannan hanyar akwai alamar cewa ta harkar noma sun fara aiki daidai yadda ya kamata amma ka san harkar noma ba abun kwana yin sha yanzu magani yanzu bane zai dole sai an dan jira lokaci kafin a samu a samu bayana na biyu su abin da suke gani idan aka samu kuɗin shiga ko ta hanyar bashi aka banka kuɗin nan cikin jama'a za a samu maslaha saboda haka ita take ganin za ta je ciwo bashi in aka yi haka yana da amfani amma abin da yake shine wannan bashin idan ba a yi shi sa aka yi amfani da shi daidai da ya kamata ba za mu sake shiga wani kai. in dai har za mu fita dole ne a jawo jihohi su ma su tsaya tsayin daka a fara shiri yadda za a yi don tattalin arzikin nan ba federal government bane kawai in ba haka ba wani bangare zai fita wani bangaren ba zai fita ba mu shiga cikin wata matsala mai wuya shi kuwa dr obade mai lafiya tsohon mataimakin gwamna a babban banki na najeriya wato cbn ya ce rashin kwamitin kwararru waɗanda ke baiwa shugaban ƙasa shawara domin tafiyar da ko gudanar da tattalin arzikin ƙasa ya sanya aka shiga cikin wani mawuyacin hali kamar wannan damuwan shine mafari ita gwamnati din ma da kanta ba su fito da wata filar ko wani matakai na ainihi wanda za a ce ga inda muke ga inda ya kamata mu nufa irin wannan tunanin ba shi ko kuma ko kuma ba ma kungiyar da ake ce masa economic team wadda sun san sha'anin tattalin arziki kuma za su ba ita gwamnati shawara mai kyau kuma a dauki matakai da zai taimaka har ma a san inda za a a ci nasara da irin su matsalolin da muke ciki yanzu. Amma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kwanan nan ya bayyana cewar maganar wannan kwamitin na ƙwararru wato economic team kamar yadda ake kiransa a turance da kai magana a kai baya oh. bukatarsa saboda akwai wannan kwamitin dama ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Osin Banjo shi ke kula da sha'anin tsara tattalin arzikin ƙasa. Osin Banjo lauya ne. Me ya haɗa lauya da sanin tattalin arziki ba abin da hana su. To amma ba ka ganin kila akwai ƙwararru da yake aiki tare da su game da sha'anin tattalin arzikin kenan? Idan suke ina ne suke ba mu gansu ba ba mu san da su ba ba a nuna cewa an san abin da ake ciki kuma yadda za a sa Najeriya ta samu cin gaba akan maganan gaskiya ba wanda yana da wannan tunani a zuciya yau din nan da muke magana. Don haka kana ganin ba tare da wannan kwamitin na kwararru akan sha'anin tattalin arziki ba kamar za a shiga ƙarin mawuyacin hali ne saɓanin abin da ministan kuɗi da ministan tsare-tsaren ƙasa suke ba da ƙarfin gwiwa cewa za a fita cikin wannan lalurar ba da jimawa ba? a kwana a tashi ne idan kuɗin man fetur ta karu kaga za masu damuwan za su ƙara amma ba a samu ƙwararrun da sun san abin da take ciki na yi ƙoƙarin in je ta bakin malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa a fadar gwamnati domin samun ƙarin haske akan irin matakan da gwamnatin ke ɗauka domin farfaduwa da wannan tsari na tattalin arziki da ke fuskantar mawuyacin hali amma ƙoƙarin nawa ya ci tura umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya